Yohana Sura ta bakwai Bayan haka, Yesu ya rika zagawa a ƙasar Galili, bai yadda ya zaga ta Yahudiya ba, don Yahudawa suna neman kashe shi. Idin bukkoki na Yahudawa kuwa ya gabato, sai ’yan uwansa suka ce masa, Tashi daga nan mana ka tafi ƙasar Yahudiya, almajiranka su ma su ga ayyukan da kake yi. Ai, ba mai aiki a ɓoye in yana so ya shahara. tun da yake kana yin waɗannan al'amura to sai ka bayyana kanka ga duniya domin ko dama ‘yan uwansa ba su gaskata da shi ba sai yesu ya ce musu lokaci na bai yi ba tukuna amma ku koyaushe lokacinku ne ba dama duniya ta ƙi ku amma ni take ƙi don na shaide ta akan ayyukanta mugaye ne ko dai ku tafi idin ni ba za ni ba yanzu da lokacina bai yi sosai ba tukuna. Da ya faɗa musu haka, ya dakata a ƙasar Galili, bayan ‘yan uwansa sun tafi idin kuwa, shi ma ya tafi, amma a ɓoye ba a fili ba. Yahuda suna ta nemansa a wurin idin suna cewa, Ina yake ne? Taro kuma suka rika maganarsa a raɗe, waɗansu suna cewa, Mutum ne nagari. waɗansu kuma suna cewa, A'a, aibar da jama'a yake. Amma ba wanda ya yi maganarsa a fili don tsoron Yahudawa. Wajen tsakiyar idin sai Yesu ya shiga haikali ya koyar. Yahudawa suka yi mamakin abin suka ce, ya mutumin nan yake da karatu haka, gashi kuwa bai taɓa koyo ba? Sai Yesu ya amsa musu ya ce, koyarwa ta ba tawa ba ce ta wanda ya aiko ni ce duk mai son aikata nufin Allah zai san ko koyarwar nan ta Allah ce ko domin kaina nake faɗa mai magana don kansa neman ɗaukakar kansa yake yi amma mai neman ɗaukakar wanda ya aiko shi shine mai gaskiya ba kuwa rashin gaskiya a gare shi ashe ba musa ne ya baku shari'a ba duk da haka ba mai kiyaye shari'ar a cikinku don me kuke neman kashe ni taron suka amsa suka ce kana da iska wa yake neman kashe ka yesu ya amsa musu ya ce aiki ɗaya kawai na yi dukkanku kuwa kuna mamakinsa musa ya bar muku kaciya ba ko shi ya fara ba tun kakannin kakanni ne gashi kuma kukan yi wa mutum kaciya ko a ran asabar ma to in ana yi wa mutum kaciya ran asabar don gudun keta shari'ar musa kwaye fushi don na warkar da mutum sarairan asabar kada ku yi hukunci da zato amma ku yi hukunci da adalci sai waɗansu mutanen urshalima suka ce ashe ba wannan ne mutumin da suke nema su kashe ba gashi nan ko yana magana a fili ba su ce masa kome ba ya yiwu kuma shugabanni sun san lalle wannan shine almasihu wannan kam mun san daga inda yake amma sa'ad da almasihu ya zo ba wanda zai san daga inda yake yesu yana koyarwa a haikalin kenan sai ya ɗaga murya ya ce kun dai sani kun kuma san daga inda nake ban fazo don kaina ba wanda ya aiko ni mai gaskiya ne shi kuwa ba ku san shi ba ni na san shi domin daga wurinsa na fito shi ne kuwa ya aiko ni. don haka sai suka nemi su kama shi, amma ba wanda ya taɓa shi, domin lokacinsa bai yi ba tukuna. Duk da haka mutane da yawa cikin taron sun gaskata da shi, suna cewa, Sa'ad da almasihu ya zo, zai yi mu'jizai fiye da na mutumin nan? Farisiyawa kuwa suka ji taro suna raɗe raɗinsa haka, sai manyan firistoci da Farisiyawa suka aiki dogaran haikali su kamo shi. sai Yesu ya ce, Saurana ɗan lokaci kaɗan tare da ku, sa'an nan zan koma wurin wanda ya aiko ni. Za ku neme ni amma ba za ku same ni ba, inda nake kuwa ba za ku iya zuwa ba. Sai Yahuda suka ce wa juna, Ina za shi da har ba za mu same shi ba, za shi wurin Yahuda wanda suka warwatsu a cikin al'ummai ne, ya koya wa al'umman. Me kuma yake nufi da cewa za ku neme ni amma ba za ku same ni ba da kuma cewa inda nake ba za ku iya zuwa ba a ranar ƙarshe ta idin wato babbar ranar sai yesu ya tsaya ya ɗaga murya ya ce duk mai jin kishirwa ya zo gare ni ya sha duk mai gazgatawa da ni kamar yadda nasi ya ce daga zuciyarsa ne kogunan ruwan rai za su gudana to wannan shi ne ya faɗa game da ruhu wanda masu gaskatawa da shi za su karɓa, domin har yanzu ba a ba da ruhu ba, saboda ba a ɗaukaka Yesu ba tukuna. Da jin maganan nan waɗansu daga cikin taron suka ce, Hakika wannan annabin nan ne. Waɗansu kuwa suka ce, Wannan almasihu ne. Amma waɗansu suka ce, Me, ashe, almasihu daga ƙasar Galili zai fito? Nasi ba cewa ya yi almasihu zuriyar dauda ne ba, daga kuma baitalami yake ƙauyen da dauda ya zauna? Sai kuma rabuwa ta shiga tsakaninsu a kansa, waɗansunsu suka so su kama shi, amma ba wanda ya taɓa shi. Daga nan dogaran haikali suka koma wurin manyan firistoci da farisiyawa, su kuwa suka ce masu, Don me ba ku kawo shi ba? sai dogaran suka amsa suka ce a'a ba mutumin da ya taɓa magana kamar wannan sai farisiyawa suka amsa musu suka ce ab har kuma an ɓadda ku ne ashe akwai wani daga cikin shugabanni ko farisiyawa da ya gaskata da shi amma wannan taro da ba su san attaurawa ba ai la'anannu ne nikodimu kuwa da ya je wurin da yana kuwa ɗaya daga cikinsu ya ce musu, Ashe, mu takan hukunta mutum tun ba a ji daga bakinsa ba, an kuma san abin da yake ciki? Suka amsa masa suka ce, Kai ma ba galile ne, bincika mana ka gani, ai ba wani annabi da zai bayyana a ƙasar galili. Sai kowa ya tafi gida.